faruwa yanzu nan na farka daga bacci na tsinci wannan labari oh Allah na gode maka A biya zama tangaririya tangaririya wata waka lilo lilo dan mazari na a'a kai jama'a ana fati haka abin yake inna lillahi wa inna ilaihi wai jama'a kun taɓa ganin dangin miji sun saki mata a ce aure ya mutu kun taɓa gani to wallahi ban taba ganin yadda dangin miji suka saki mata ba domin shi ya auri matarsa eh domin shi ne ya auri matarsa Allah ubangiji ka ƙara wa sarkin Kano Amina Ado Bayero lafiya ubangiji Allah ka dawo da sarki a cikin farin ciki Allah yanda sarki ya shigo jihar Kano bisalama cikin lafiya da gata aka ce an bashi jirage wane ba shugaban ƙasa tsaro ya bashi jirage guda biyu ai salamu alaikum an tashi hello Hello, ku farka daga bacci Aminu ya dawo kujerarsa wallahi. Aminu ya dawo kujerarsa. Domin shi ba ɗan jagaliya ba ne ba. Yauwa Aminu ba ɗan jagaliya ba cikakken sarki ne, ɗan sarki jikan sarki. Allah ya ƙara maka lafiya, Allah Ubangiji ya sa yanda mahaifinka ya shekara arba'in da akan mulki, Ubangiji ya sa mu ga tsawon rayuwarka kai wannan shekarun in ka sauka kuma ka ba wa ɗanka. ko kuma ka ba wa kaninka da kuke ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya masarautar Kano gidan dabo masarautar Kano ta Amina Ado Bayero a saki a bar wa ɗan gado a bar wa ɗan sarki jikan sarki ba lissafa lissafa jikan wani ɗan wani jikan wani ɗan wani jikan wani ɗan sarkin Kano ɗan sarkin Kano jikan sarkin Kano kuma gashi sarkin Kano Allah ya ƙara wa Amina Ado lafiya wallahi ba za mu taɓa yin kuka mu ji kunya ba Allah muka roƙa kuma Allah ya amsa mana buƙatunmu duk mutumin da zai zalunci Allah ka hana shi zalunci Allah mun yi tawassali da sunayenka mun yi tawassali da aikin alkhairin da muke yi Allah mun yi tawassali da soyayya da muke wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah duk mutumin da zai sa mu a damuwa a jihar Kano Allah ka sa shi a damuwa Allah ka hana shi bacci ka sami bacci mi mun shari Allah ka sami bacci mi mun shari duk mutumin da zai hana mu ji daɗi a jihar Kano Allah ka hana shi Allah ka zaunar da masarautar Kano lafiya Allah ka zaunar da Amina Ado lafiya Ubangiji Allah ka taya mishi ka raka shi Ubangiji Allah ka ƙara shiga cikin lamarinsa Allah ka ga wannan bawan naka mutum ne mai haƙuri adalin sarki wallahi ba a taɓa sarki a Kano ba a taɓa sarki a Kano wanda ko me za a yi mai ba za a ji bakinsa ba irin Amina Ado Bayero mutumin da shi magana ma bata dame shi ba mutumin da baya shiga harkokin siyasa ba abin da ya mai magana da harkar siyasa yau ba abin da ba a faɗa akan Aminu Ado ba ya raba a lokacin zaɓe. Tsabar sarautar ce da ita, an saba da ita an gaje ta. Magana ma idan ana yin ta da izza zaka ji ana fito da ita. Sarki yana magana kana kusa da shi wallahi baka san me me yake faɗa ba. Haka kawai muna zama zama mu cikin rufin asirin Allah Allah ya kama mana adalin sarki ina sam da saki an yi wa mai dami ɗaya sata Allah ya ƙara wa sarki lafiya sarki yana nasarawa a cikin ƙoshin lafiya yana nan a cikin ƙoshin lafiya kuma sarki zai shiga fada a cikin ƙoshin lafiya kuma ba za a ɗauke shi cikin dare a kai shi ana zazzara ido ba kamar ɓarawo ido na gani ido kar ga mu na yanzu zamu ebi wanka mu zuba um, um, rigunan mu mu sha turaren mu mu tafi gidan sarki mu je mu durkusa mu gurfana mu sarki gaisuwa Allah ya kara wa sarki lafiya Allah ka kara wa sarki lafiya billahi lazi sai dai ku mutu eh sai dai ku mutu to ni tun da nake na taba ganin rayuwa irin wannan na taba ganin rayuwa irin wannan irin abubuwan da ake yi a jihar Kano Allah Allah anya ku Allah zai ba mutane Allah zai ba mutane kowa idan ya zo mulki daga ka zo mulki Allah ya baka dama sai ka ce za ka yi abin da kake so an baka amana al'umma duk mutumin da ya fara bata masarautar Kano Allah ka bata shi duk mutumin da ya fara kawo masarautar Kano matsala ubangiji Allah ka nuna mishi iyakarsa na rantse da Allah mu mun cire maganar siyasa darajar masarautar muke gani mutuncin masarautar muke gani ba ruwanmu da wani siyasa kawai mu a bar mu a huta wallahi a bar mu a huta ba haka ba bakin mu da goro a bar mu a huta wallahi a bar mana Amina Ado mu shi muke so yawa, mu shi muke so dan sarki jikan sarki mu a bar mana shi mai girma shugaban ƙasa muna kawo baran mu akan kanka don Allah dan annabi yanda kai yunkurin kawo mana zaman lafiya a Kano a ƙara tabbatar mana zaman lafiya a Kano a ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a Kano yanda aka ɗauko sarki da security da matakan tsaro daga tarayyar Najeriya aka kawo shi jihar Kano an nuna wa duniya zaman lafiya ake so sarki bai zo Kano don ya tada tarzoma ba sarki ba zai taɓa tara tarzoma ba domin ya san mahimmancin talakawansa wallahi ya san mahimmancin talakawansa mu mun san ya san mahimmancin talakawa domin mun san waye Aminu Ado Bayero mutum ne mai daraja mutum ne mai kawaici mutum ne mai sanin Allah har zuciya ba a baki ba har zuciyarsa idan ka buɗe zuciyarsa ya san Allah kuma yana jin tsoron Allah baya faɗa Allah iya bakinsa qala Allah qala rasulu baya yi har zuciyarsa yake yana tsoron Allah Allah ka shiga lamarinsa domin su yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah domin su sujjadar da annabi yake yayi maka addu'a ka amsa mishi Allah na roƙe ka da sunayenka guda 99 tsarkaka Allah mun yi tawassali da duk wani ayyukan alkhairi da muke yi da wanda sarkin Kano yake yi ubangiji ka dafa mishi doyin soyayyar da take tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah dukkan wata fitina da wani tashin hankali da wani barazana da rayuwa da ake mana a jihar Kano Allah dukkan mutumin da yake mana wannan barazanar ubangiji kai mai barazana da kanka Allah ka nuna mishi iyakarsa duk mutumin da zai kawo mana tarzoma a jihar Kano ya Allah ya ubangiji Allah ina roƙonka da casa'in da tara. Allah domin Kur'ani da ka saukar da maganganu masu mahimmanci a ciki ubangiji Allah ka maimai da dukkan nufinsa a kan shi Allah ka zaunar da mu lafiya a jihar Kano Allah dukkanin wata fitina ka kaɗe mana ita a jihar Kano Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri mu talakawa wallahi mu ake cuta mu talakawa wallahi mu ake cuta tun daga ranar da aka ce an cire sarkin Kano ba wani talaka da yake a Kano da ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali na rantse da Allah da Annabi in bacci ne sai dai bacci barawo ya ɗauke ka amma ba magana kwanciyar hankali ba magana nutsuwa mai girma Bola Ahmad Tinubu kai ne namba ɗaya a Najeriya wannan abin da ake mana a jihar Kano ka fito ka ɗauki mummunan mataki wanda kowa zai shiga hankalinsa. ba wani lambar da ta fi ka a Najeriya kai ne lamba ɗaya gaba da gaban ta ma guli ta leƙa masai to a nuna mana ƙarfin iko da mulki mu dai muna son mu zauna lafiya a jihar Kano wallahi 'yan Kano mun zaɓe ka 'yan Kano mun zaɓe ka a taimaka mana a zaunar da mu lafiya Allah ika mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a Kano duk mutumin da zai kawo mana rigima da tashin hankali a Kano ubangiji Allah i baka iko tunin biya sa maka a ranka ka ji mutumin nan ka fitar da shi cak daga cikin jihar Kano ya bar jihar Kano kowaye Allah ka zaunar da mu lafiya ba mu da wani buri illa mu mu ga mun zauna lafiya siyasar nan ana tayinta mu ba ma fitowa mi magana yauwa ba ma fitowa da mu aka dama duk abin da aka yi da mu aka yi amma mu ba ma fitowa ni magana amma yanzu an zo gurin an zo daidai gabar da za mu magana domin mu yan Kano ne kuma sarki namu ne dan mu yake wakilta mu talakawansa ne kuma muna tare da shi kuma bai taba mana wani abu ba inda wanda ya ga abin da sarki yayi aka cire shi ya fito ya faɗa a fito a faɗi wata wata hujja kwaya ɗaya da masarautun nan guda biyar suka yi aka cire su a fito wallahi idan muka ji hujjar ba ta yi ba za mu ba da goyon baya a matsayin mu na masu a zauna lafiya amma mu a ban mu mu huta yawa mai girma kashim shatima mai girma kashim shatima mai girma kashim shatima kai masoyin yan arewa ne ku kawo mana dauki a jihar Kano dan soyayya da kuke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kawo mana dauki a jihar Kano duk da mun riga mun san kwamishinan mu jajirtacce ne kwamishinan 'yan sanda mu na jihar Kano amma wani abin zai fi karfin shi saboda yana tsaka mai wuya shi ma wani abin zai fi karfin kwamishina saboda irin sunan sa ake yi shi ma ana cewa ikama ikama wace irin masifa ce wannan Allah ka kawo mana ƙarshen wannan bala'in a Kano Allah ka yaye mana wannan masifar a Kano Allah ka yaye mana wannan bala'in a Kano wace irin masifa ce wannan haka kawai muna zaman zaman mu lami lafiya kirkiro mana da wani tashin hankali ba abin da ba a yi ba a jihar kanan nan an shiga kotu an yi shari'a duk wani dan APC bai yi tarzoma ba bai tada hankalinsa ba lokacin da aka ce an ba NNPP gwamna a Kano addu'a muka yi aka ce Allah isa haka ne ne fa alkhairi Allah i ba gwamna ikon aikata gaskiya to akan menene mu ba mu muka fito muka yi zabe muka yi wahala wa da fulani wa da fulani domin zaman lafiya shi ke inganta tattalin arziki abubuwan da yake gudana tsakanin fulani da hausawa da 'yan sa kai da 'yan sanda da sojoji alhamdulillahi zaman lafiya shi ne abin da muke muradi a najeriya zaman lafiya kuma shi ne abin da muke muradi a arewa hakikanin gaskiya kowa yana buƙatan adalci Fulani ku yi ma al'umman gari adalci al'umman gari su yi muku adalci gwamnati ki ma Fulani adalci kuma Fulani ku yi ma gwamnati adalci Najeriya nan tamu ce ga baki ɗaya babu wanda zai kora wani dukan mu 'yan Najeriya ne to da abin da zai kawo mana ci gaba da zaman lafiya shine abin da muke muradi mu a matsayinmu na malamai masu isar da da'awa masu isar da sabo muna shigowa cikin wannan kadiyar ne domin a samu maslaha a samu sulhu tsakanin 'yan ta'addan daji da gwamnati tsakanin 'yan ta'addan daji da manoma tsakanin 'yan ta'addan daji da kuma 'yan sa-kai wanda hakan yana kawo rarrabuwan kan al'umma hakan yana kawo zubar da jini a ƙarshe in ba a yi wasa ba abin zai koma yaƙi na ƙabilanci shi sa muke kokari ko da yaushe mai ta faɗakarwa domin zaman lafiya yan uwa bari mu bakku da wannan bidiyon ku ga abin da bidiyon ya kunsa daga nan sai mai nasiha akan abin da mu ma muka tsince shi a social media bari mu bakku tare da shi ah, da girmama gwamna muna mutunta ka ko mun san kana da wannan alheri sai dai ana barin fada baya mai girma gwamna mutanen yammacin katsina na yankin batsari jibiya da sauran yankuna suna cikin bala'i da masifa tunda muke cikin wannan jahohin ba shiga bala'i da hukuma ba irin wannan ya mai girma gwamna a duba mu da irin basira ba a kare mu akan hanya ba ba a kare mu gidajen ba gonakan mu suna neman su gagare mu zuwa a ɗauki iyayenmu a ɗauki kannanmu a ɗauki matanmu a ɗauki abokan da arewacin Najeriya take ciki kamar yadda kuke gani mutane da garuruwansu da gidajensu amma zama ya gagare su yanzu wannan musibar da wannan bala'in tana faruwa ne a garin Katsina ka duba wannan matashi inda ya lissafo garuruwa kusan guda shida ko bakwai ko kuma ƙauyayyuka kusan guda shida ko bakwai inda zama ya gagare su da su da 'ya'yansu da iyayensu to muna kira ga su shugabanni musamman gwamna na jihar katsina wayannan bayan allah fulani tunda an yi abin da ya shafi an kashe kuɗaɗe a najeriya ta hanyar yadda za a gudanar da maganinsu yadda za a yi amfani da gwamna 'yan sanda da sojoji a yi maganinsu haka ya ta'assara babban abin da ya kamata shine a bi hanya ta sulhu mu muna kira ga dukkanin ah, gwamnoni na arewa inda wannan matsala take faruwa musamman Kebbi State, Zamfara, Sokoto, Katsina, Kaduna. Shi sulhu Allah ya ce wa sulhu kairun, sulhu alkhairi ne. Me dalilin da ya sa waɗannan 'yan ta'adda suka ɗauki makami a zauna da su a ji mai dalili. Wannan dalili nasu a duba a gani. In akwai gyara a gyara musu, in babu gyara sai a yarjejeniya a samu zaman lafiya. annabi sallallahu alaihi wa sallama tsakanin shi da shi da kafirin zamanin shi mushrikai akwai sulhul hudaybiya da aka yi yaki ne ma gagarumi za a shirya tsakanin musulmai da da mushrikai amma a ƙarshe annabi ya ga sulhu shi ya fi alkhairi Allah ma yana cewa sulhu kairun wa udrat al anfusu shu shi sulhu a dukkan komai shine alkhairi to muna kira ga mai girma gwamnan jihar Katsina wannan koke da wannan bawan Allah yayi a duba mutanen nan fulanin nan idan sun yi ɓanna ta wani wurin ta wani wurin su ma ba a musu adalci idan ka duba musamman idan ka duba musamman irin mutanen da ake kirkirowa irin 'yan sa kai idan aka ce an kirkiro 'yan sa kai an nuna cewa 'yan sandan najeriya sun gaza kenan an nuna cewa sojojin najeriya sun gaza kenan wanda 'yan sa kan nan kuma ana samun waɗansu su ma ba duka gabaki ɗaya ba wasu ɓata gari daga cikinsu sukan shiga da wata manufa ta yadda sukan ma fulani kuɗin goro da mai laifi da wanda bai laifi su je su samu su kashe to hakan da suke yakan jawo su ma fulani su shiga cikin fushi su hassala sai su zo su samu al'umma wanda suka ji da wanda ba su gani ba su haɗa ga baki da ita zubar da jini to a lokacin da aka ce arewa ana ta wannan zubar da jini a tsakanin mu, muna rage mu kanmu ƙarfi muna rage mu kanmu population saboda haka muna kira da ko bangaren 'yan sa kai ku kiyaye ku gyara ku daina zuwa duk wanda kuka samu a cikin fulani ko kashe wannan bai inganta ba kuma fulani kuskuren ku da kuke yi shine idan kun fito operation naku da wanda ya ji da wanda bai gani ba sai ku kama ku rinka kashewa wannan bai inganta ba a kaddara kamar in kun yi garkuwa da mutane muna muku nasiha ya ku fulani idan kun yi garkuwa da mutane duk mutumin da kuka ɗauke shi kuka sanar da iyalansa cewa kun ɗauke shi ko ga har sun yi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sati ɗaya ba su aiko da kuɗin nan ba kun san ba su da shi ne to duk wanda kuka rike a hannun ku ya ɗauki waɗansu kwanaki wanda ko kun san in akwai kuɗin da za a turo da shi da za a turo da shi to bai kamata ku kashe shi ba sai ku sake shi wanda kuma kuke da rabo za ku ga ana ba ku abin da kuke nema a hannun mutane to ku daina in kun ɗauki mutane ku rinka kashe su wannan kuskure ne sosai kuma ku zo ku tuba ita babu taubati maftuhatun kofan tuba a buɗe take har gobe karka tunanin dan ka kashe mutum na karanta mana hadisin da ya zo cikin riyadu salihina kwanaki mutumin da ya kashe mutane 99 da ya tambaya ina za a nuna mai malamin da zai je ya tambaya aka nuna mai malamin cewa ya je ce mai na kashe mutane 99 kana ganin in na tuba Allah zai gafarta min wannan mai bauta ya ce a'a ba ka ba tuba Allah ba zai gafarta maka ba nan da nan ya kashe wannan malami ya ce to bari cika ɗari da kai duk da haka bai ɗeba ƙauna daga rahamar Allah ba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا duk da haka bai cire kauna daga ramar Allah ba ya ƙara ainihin ya ƙara ainihin tambaya ina zai samu mutumin da zai je wajen shi domin niyyar tuba Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mai a ya tambaya aka nuna mai wani bawan Allah ya ce to ai ba mutum da ɗari ba ko abin da ya fi haka ne in Allah baraka wata Allah zai gafarta maka amma garinka gari ne shi umman gari ka bar garinka ka tafi wani gari akan hanya sai ya rasu sai Allah turo mala'iku a duba da garin da zai je da garin da ya fito wanne ya kusa da shi sai aka samu ya fi kusa da garin da zai je sai mala'ikun tuba mala'ikun rama suka ɗauke shi kuma a gafarta mai da kuma yan ta'adda lallai in kuka tuba ga dukkan abin da kuke aikatawa ko ba tuba a buɗe take Allah ta baraka wata Allah zai yafe muku saboda ka yan uwa ba tsawaitawa za mu yi ba muna fata Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu dacewarsa alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya a arewa Allah ya datar da mu alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi